Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar shekarar lafiya barkama kuma da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na farko a shekara ta 2017. Yau saura kwana uku 'yan matan sakandaren Chibok su cika kwanaki dubu ɗaya a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda galibansu suke ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na kakkaɓe ƙungiyar daga jejin Sambisa. Nan gaba a shirin Za mu bi diddigin rahoton da ke nuni da cewa ba a ba 'yan matan Cibok 21 da kungiyar Boko Haram ta saki damar ganawa da danginsu ba lokacin da aka kai su garin su Kirsimeti koma wasu ƙauyen karan farko tun da aka sace su. Za mu kuma bi diddigin batun kama waɗansu mata uku da rundunar sojin Najeriya ta yi waɗanda aka ce suna da hannu dumu-dumu a wajen tura ƙananan yara kai harin ƙunar bakin wake. To sai ku kasance tare da shirin a wannan shekara. Menene duniya? Menene duniya? minene duniya minene dadihin duniya Idan kun kasance tare da shirin domin iyali a wannan shekarar da ke karewa babu shakka kun san an samu ci gaba matuka waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da dama da muka gabatar a shirin. Waiwaya aka ce maganin bantuwa bari mu fara da wannan batu na 'yan matan cibin da muka fara shekarar da shi ga ci gaban da aka samu. Ashe mu maza bayu muke Ƙungiyar Boko Haram ta ba da musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1,119 da sace 'yan matan sakandaren Chibok a makarantarsu inda suka je domin ɗaukar jarabawa kammala karatun sakandare. Wannan ya biyo bayan sakin 'yan matan 21 da ƙungiyar ta yi a watan Oktoba bara. To yau shirin domin iyali zai yi bibiyar rahotanni da wakilanmu suka ɗauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyar fafutukar ceto 'yan mata da ake kira Brimbak Awa Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshe. Not kaurewa da murna a dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan. Shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su wa'annan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari wurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara. Me yasa kungiyar ba ta yaba kokarin gwamnati in an duba ko ma dai yaya akwai nasara a samo matan? Ita ce tambayar da na yi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Dan ba sai abin yabo ba ba da zamu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutum ya abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan ba ta da wani abin nan guda biyu. To a ce wai a ta yaban gwamnati da yake eh, sun yi abu ɗaya shi kenan. Da mutane da suka ce da aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 ba su ji daɗi ba ko gwamnati ita kanta ba ta ji daɗi ba ai gwamnati ita ta rika magana yanzu wannan abin aka kawo su ba wai mu ne za mu yi abin da alfahari da shi ba ko na abu su gwamnati ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo ɗari da goma sha uku su daɗa samun su yi alfahari da abin da suka kuma su yaba kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yawa ba ba mu yaba musu ba. zan tawa da jami'in labaru na kungiyar gwagwarmayar ci matan cibiyar BBOG Dr. Iman Shehu. A duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba wa kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Foundation don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba. Tunda gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu, shikenan mu wannan bai dame mu ba. Mu dai za mu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran 'yan matan ah, an sako su dama tunda an sako waɗannan 'yan mata alhamdulillah. Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata kokarin. eto yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka shugabanni in kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa ka ga muka matsa lamba masu gugurmayar dai na fatar ci gaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi ta ce ga abubuwan da muke ta ma ga musu da yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu kawai da sun wani daga sun kada keya kawai sun yi sun yi kamar watsi da mutane su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba wataran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za mu bar shi A cikin hirarsu da manema labarai jim kaɗan bayan tashin 'yan matan zuwa birnin tarayya Abuja, gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya bayyana cewa. Babin da za mu fada illa Allah ya saka wa shi mu shugaban kasa, Allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian JTF ɗinmu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana 'ya'yanmu nan allah ya ba shi karfin gwiwa da lafiya allah ya sa samun sauran 'yan matan nan a cikin koshin lafiya shine addu'anmu shine bukatanmu kuma mun yi imani nan ba da daidaiwa ba za a samu sauran 'yan matan da kuma duk mutanen borno da ke hannun 'yan ta'adda. su 'yan jaridu fa game da ruwan da suka taka musamman ma wajen 'yan eh, waɗannan mata. ai 'yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ce a lokacin sun ma fito sun ce ba ma sake 'yan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya alhamdulillahi hausawa suka ce rana ba ta karya sai ƙwarya gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu mu kusan 114 a cikin watanni shidan nan kuma mun yi imani za a samu sauran mu to wai mai al'umman jihar Borno ke cewa ne game da yanto waɗannan yan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri muke gani wannan lamarin dai abu guda biyu ne na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman ma Chibok gas din nan da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen yan matan Chibok da murnan cewa an suke 'ya'yansu amma akwai abin da yana ni matukan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka sake su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karya garkuwan boko haram ba sa iya su fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake sun da aka yi din wani iri da janjaniya aka yi da su a suna an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba Yakubu Nkeki shi ne shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Chibok. Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun jingina ma wannan gwamnati tun da mun gani sun kasa rawa zuwa gani saboda kawo 'yan matan nan da ransu to mun ji jingina musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran ma za su fito mana yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din mun iya mu je mu zauna da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba a cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikin su lafiyayi ne ba su da wani matsala da yawa a su da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu. To kamar kun samu eh, kun eh. gana da su eh, waɗannan 'ya'yan naku? Eh mun samu mu zauna da su kwarai yanzu kenan bai wuce ma minti talatin ba muka bar inda suke. Ya ko ga halin da suke ciki ne a hankalinsu bai canji ko kasancewa a suna da wani hali da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halinsu lafiya lafi ne ya'ya ne wanda suka ganni ma suna gudu su rungume ne su tambaya kaninsu da iyayensu a gida ɗaya ɗaya ɗaya kam ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali. To bala kuka akwai yarka ko kuma eh, da aka gano a ciki? Eh sosai ma kwarai ma na dauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita. akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan ɗaya kamar kafanta ya ji ciwo ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka. Eh, wannan ɗin kaga yanzu a cikin haɗuwar mu na yau nan nan murna ne na fita wansu musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin yana da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu yi hira. Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne? Eh iyayen sun ma ko da haka mutum in ba ka ga naka ba dole zai san tafe ka a zuciya. Hmm. Amma da suke mu fara gani cewa wannan gwamnati yana kwakwari tun da an fitar da ashirin da ɗaya aka ta hanyar lalaba. a haka kuma suka fitar tamanin da biyu a ran ɗaya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita. Inda za mu ja birki kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake waiwaye baya a shirin domin iyali. Muna kuma ƙara godiya ga dukan waɗanda suka bada gudummawa ga shirin a wannan shekara da ke shigewa ta dubu biyu da goma sha bakwai a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya